Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai daidai karfe 5 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a biyu ga watan Septambar na 2022. A cikin shirin za ku ji cewa a ranar 15 ga watan Oktobar mai zuwa ne za a soma rubuta sunayen masu zaɓe 'yan Nijar da ke zane a ƙasashen waje. gwamnan jihar difa isa lemin ya jagoranci wani zaman taro kan sha'anin tsaro a gingimi muna tare da ƙarin bayani rahoton musamman na yau ya mai da hankali ne akan halin da matan sarakunan gargajiya da na manyan malamai ke shiga bayan sun rasa mazajensu. sha biyar ga watan oktoba na 2022 a wannan ranar ne za a soma rajistar masu zaɓe 'yan nijar da ke zaune a kasashen waje domin gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana jiya a wata haduwa tare da jam'iyyun siyasa Maitar Isaka suna shugaban hukumar zaɓe Seni ya yi wa Musa Bukari Kanda ƙarin bayani. Taron da ya gudana ranar jiya yana da manufar sanar da jami'in siyasa ci gaban takardunsu da kuma ba su damar shiryawa domin wannan zaɓe a ƙetare. Kuma ƙasashe goma sha biyar ne aka rike kwamitocin gudanarwa da za su aiki cikin waɗannan ƙasashe an naɗa su adadin kaya da kuma jami'an da za a turawa an tantance su kuma an sanar da ranar zuwa ga jami'in siyasa domin zaɓen da za a yi. Rubuta masu zaɓe zai ɗauki kwanaki goma sha sha biyu don haka ko da bayan farawa ne za a fara aiki kwanaki goma sha biyu bayan fara aikin domin samun halartar masu zaɓe dole ne mu yi aiki mai kyau a kodaushe idan akwai dama tare gwamnan jihar difa isa lamin ya kai ziyara aiki a gingimi inda ya shirya wata haduwa dangane da tsaro a ƙarshen haduwar isa lamin gwamnan jihar ta difa ya yi bayani kamar haka Euh, Mun kai rangadi a Ingidimi domin mu samu masaniya kan lamarinsa kuma mu ɗau duk matakan da suka waje ba. za mu iya ganewa ba a ce miyagun mutane sun zo sun yi aika aika hankalin su kwance yadda suka ga dama wai kuma ba tare da an gan su abin yana da tsarmin kai cikin yaƙi fa muke da abokan gaba ta kowane bangare to wa'anda ba sa cika aikin su yaunin da ya rataye kan. a lokacin yaƙi ya kamata a hukunta su wa'anda ke aikin su a yaba musu a ƙarfafa musu gwiwa wa'anda ba sa aikin su a keɓar da su a masu hukunci mai tsanani ba za mu yarda ba abokan gaba su farfado akan halayen wasu daga cikin a shi aka kaddamar da kamfen yi wa kaji shawarar rigakafi da cutar da ake kira newcastle wadda zai ɗauki tsawon watan september a duk faɗin karamar hukumar karkarar ta gazar a gundumar ballayyara. Dr. Mariyatu Adamu shugabar ofishin likitan dabbobi na Ballayara ta ya bayanin cewa shirin zai shafi dukkan nau'in tsuntsaye a santawarta da Hassan Mumuni. can Allurar rigakafin da za mu hara ita ce rigakafin cutar ɗan ƙillau tuni mun raba ma ma'aikatan mu don su hara. Ana ma kaji, tantabaru da zabbi da agwagi da dandon. Masu lahiya ne ake ma waɗanda ba su lahiya ba a yi musu. Kuma sai wanda suka yi sati uku da ƙyanƙyasa. Kyauta ne ake allurar rigakafin tun da gwamnati ne ɗauki niyyar taimaka ma talakawa. ganin yadda cutar ɗan ƙyallo ke yawan kashe kaji kuma ba kowa bane ke da halin balantana ma bana da matsaloli suka ma al'umma ka katutu za a ci gaba da yin shoshawar har zuwa ƙarshen wannan watan ma'aikatan da ke kula da wajejen ballon yara za su gudanar da shoshawar a yankin su wanda kuma suke a gari na iya zowa ma'aikatar ta elevage mun ajiye magunguna a nan shagon tahiru da ke nan tasha sannan kuma za a iya samun su a gidan sarkin zango. A ƙaramar hukumar Bazuga da ke gundumar birnin Kwanne, manoma na noman tattasai musamman a lokacin damana. na farashin tattasan ya sauka idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata a daidai wannan lokaci. In shi Iliya Abdullahi ɗaya daga cikin mambobin kwamitin manoman a hirar shida Asuman Musa Arzika. bana ga halin bana noman ranin da muka yi na damana na tonka gaskiya bana an samu cikas saboda ya tashi gaba dai to ga damana bara wanda muka sayar da jika goma sha biyu sha uku bana jika bakwai na jika bakwai da rabi kaga kenan akwai tangarda bisa ga manoma ga kuma taki ya ja da bana sai dai saukin da aka samu bana babu yawan baki ina sauki amma dai noma bana gaskiya alhamdulillah na noman tonka ya amma sai dai farashin shi dai rage bisa ga bara bara muna sai dai jika goma sha biyu bana koya kuma jika bakwai kaga koya rage kwarai a cikas na kam tun tun da duk abin da an kace ana sai sai jikka goma sha ɗaya sha biyu ya komo jikka bakwai ai ka san ci baya na ga manoma ka gani duka da noman ranar da muka tanadi duk da shi na wani kai har me da shi na haka kwana shi ko kuma ya samu kuɗin ci su iyali to in abin ya tunda wani bai ba ma noma haji ƙarfi ho ga halin bisa ga noman wani ka ga mai tsaye bai noma haji na kwarai sai ya samu kuɗin shi na na kwarai sai haji ba na kan sai a hankali Zauren shawarar kasuwanci a Nijar ya kafa wata cibiyar shiga tsakani da alkalanci domin taimakawa 'yan kasuwa wajen warware rigingimu na kasuwanci da kan iya faruwa. wannan cibiya na tattare da amfani mai yawa in ji isa yakuba ɗaya daga cikin shugabannin wato cibiyar a hirashi da anise karim ko Niger a l'instar ta yi pays. Kamar sauran kasashe a ƙasar Niger an lura da cikin ababuwan da ke takawa tafiyar da mu'amalar harkoki birki shine dangana al'amarin wajen kotu domin ciwo kan matsala musamman ma ga batun kasuwanci saboda shari'ar hukuma tana sa lati tana kewaye da fuskoki da hanyoyi da ke sa wani bin ya ɗau lokaci kamar yadda wani karin magana ke cewa a fuskar harkoki lokaci kuɗi ne don saboda wannan jan birkin ne zauren 'yan kasuwa tare da tallafin mahukuntan koli na ƙasa yake son ya kawar da wannan matsalar tare da baiwa 'yan kasuwa da masu zuba jari damar ciyo kan matsalarsu ba tare da yin kira ga koti ba. Girka alkalancin yana ba da damar maki masu amfano da dama da mahukuntan ke son 'yan kasuwa da masu zuba jari su kama don su kawo daidaiton harkokinsu ga tafiyar harkokin duniya. A cikin tsarin yaƙi da fasakwarin man fetur musamman isansa, firfin gundumar gaya da jama'an tsaro sun kaddamar da wani rangadin wayar da kan al'umma a ƙauyuka. a yelu da tanda sun sha hankalin al'umma a game da sakamakon wannan aiki tare da nuna buƙatar su taimaka wajen dakile kasuwancin man fetur ta bayan fage asimu a shi prefen gundumar gaya ya yi wa fadel alu ƙarin haske Fasakwarin man fetur ya so makamari a cikin gundumar gaya. Duk da jan kokarin da jami'an tsaron mu ke yi kowace sahiyar Allah tare da kama 'yan sarandi masu yawa ma. Garuruwan nan da muka sama ido su ne inda shawagin wannan sarandin ke abkuwa. Banda suna bakin iyaka da ƙasashe makwabta sai ya zan kuma duk 'yan sarandin ya zan masu motuna ne ko masu motoci ta nan suke bi. Don haka ne tare da tallafin hukumar ƙarfafa zaman lafiya muka zo da kanmu mu wayar da kai mu kuma yi kashedi ga wasu halaye marasa kyau don ko man fetur nan mun sani da shi ne 'yan ta'adda ke amfani zuwa Nijar aika-aika za mu ɗau dukkan matakan da suka dace insha Allah ko da ban mu kawar da shi ba kwata-kwata to za mu sassauta al'amarin al'ummar ta ba mu haɗin gwiwa ta fallasa 'yan sarandin kuma ta ba da labarin duk wani kai kawon 'yan sarandin dare ko da rana. Mouvement de Sefordar de nuit comme de jour. 'Yan mata da mata talatin na jihar Dusa ne aka baiwa horo a kan kera kayan wasa. An shirya kasar baje kolin kayan a ƙarshen horon. Maimuna Sidibe ɗaya daga cikin waɗanda suka sami horon ta yaba da wannan tsari wanda ta ce zai ba su damar kaiwa ga cin gashin kansu a nan gaba. A da Ausi Abdurrahman. Game da wannan horon mu kanmu muna yin abubuwa da dama ba tare da mun nemi taimakon wani ba. Mun gane sosai mun samu takardun shaidar mu. Za mu yi unhwani da su yadda ya kamata. Za mu yi abubuwa da dama babu zancen mu rinka dama mu da bani bani. Ina kira ga mata da 'yan mata na su tashi tsaye da kansu. Kada su tsaya suna jiran sai an ba su. Mu yi gwagwarmaya sosai tunda mu matasa ne kuma mu ne manyan gobe. A fagen wasanni yau da karfe bakwai na marece agogon yamai ne 'yan wasar guje-guje ta Nijar Amina Seni za ta fafata a gudun wato tazarar metar 200 a birnin Brussels na kasar belgic A wasan kwallon kafa gobe ne za a yi karawa ta biyu tsakanin tawagar Aprim ta Nijar da ta Togo a Stade General Mace Kireku na Cotonou a kasar Benin. Wannan karawar za ta wakana a cikin tsarin tankaɗe da dare na shiga kwambular fitar da zakaran afirka shan a kasar algeria a shekarar 2022 mutuna muku cewa nijar ta sha kasa a gaban togon wadda ta yi mata ci ɗaya da nema a karawarsu ta farko. sai rahoton namu na musamman a nishar matan salakunan gargajiya da na fitattun malamai da suka rasa mazajensu na da matsalar sake yin aure a yankunansu wata al'ada da ke ci gaba da kasancewa kuma take taka hakokin mata a cewar masu lura da al'amuran da kuma waɗanda abin ya shafa kwami dokar nijar da kuma addinin islama suka ce akan wannan batu ga amsa a fasarar rahoton umu umaru Cikin al'adar ƙasar Nijar sarakan gargajiya da malaman da suka yi suna na cikin manyan mutanen da aka fi mutantawa. Bayan mutuwar matansu ba sa samun wanda zai aure su a cikin garin. Bubakar Hamma Bedi jami'in tarihi. Cikin al'umma sarki ne a gaba sannan malami bayan mutuwar su akwai wuya matan su samu mazan aure. Idan matar matashiya ce dole za ta zama har sai ta tsufa ba ta yi aure ba. Idan tana son ta yi aure sai ta bar yankin su ta je wani yanki nesa da 'yan uwan sarkin ko malamin. 'yar shekara 65 Ramu Budalajo a kanton ɗin birnin Gaure. A cewar ta wannan tabi'ar har yanzu akwai ta a cikin al'umma. Matan sarakai ko manyan malamai bayan rasuwan mazajen su maza ba su samun kuzari neman su da aure. Abu ne da Allah ya musu ba wani laifi yake samun mutum ko da ka arme su. Misali yanzu ni ina so in zo gidanki ina tsoron ki. ba iya zuwa gidanki kuma ba iya tura miki dan aiki. Ki hankulan su in sun arme matan nan wani abu yana iya faruwa. Shekara goma sha hudu tana zawarci. Uwar gidan sarkin Hulani Maryama Garba ba ta samu bazaurin da ya tunkare ta ba. Shekaru goma sha hudu kenan mai gidanmu ya rasu. Ina da shekaru arba'in kishiyata ba ta tsuha ba. Maza suna son mu, suna tsoron tunkarar mu. A garin mu al'ada ta hana matan sarakai da matan manyan malamai su sake wani aure bayan rasuwar mazajen. Wannan bai dace ba, take hakkin mata ne. Wannan al'adar tabbas haƙiƙa ce a cikin wasu wuraren zamantakewar al'umma. To amma shin yin hakan sharaɗin addinin musulunci ne ko kuma wani nauyi ne na al'adar zamantakewa? Sai da Hassana shek Usman Sanam. a musulunci ba ta da matsala wanda zai hitowa shi ce shi na son ta za a gani ya yi rashin ladabi saboda kunya da wasu al'adodi na kakin kakin mu. sarki ya armi yarinya a shekara goma sha biyar ya yi shekara biyar da ita ya mutu haka za ta rayuwa wannan ba adalci ne mace da kurciyarta da duk matar da sarki ya armi an bar barta haka nan an ci haƙƙinta a cikin gari ne ga masoya sasce ba su iya amma addini bai hana ba haka zalika doka ba ta ɗuma sharaɗi ba game da wannan al'amari matar bubakar amadu amma ta da fuskar aure Aure a Nijar al'ada ce ake aiwatarwa ita ce dokar Nijar ta sani. Bayan wata rasuwa ana girmama lokacin idda shi kaɗai ne doka ta amince domin addinai sun hana a aiwatar da tsarin iyali. Madalla masu haure a nan muka karshen wannan shiri na maraicen yau yanzu kuwa zan barku tare da Karim Hasimi wanda zai kama muku labarai da halshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Rakiya albishirinki goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu Haka zalika za ki iya sauraron saƙonni kan kiwon lahiya. A duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.